الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha tara ga watan ɗaya shekara ta 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da da 29 ga watan tara shekara ta 2018 miladiya muna darasi na 29 a cikin wannan littafi mai albarka na alkaba'is na imamu zahabi Allah ya masa rahama to ban sani ba za mu tashi kabira ta ta ashirin ne kuwa ta ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya ko? fai za mu tashi akan babban zanibi da imamu zahabi ya yi bayani wanda Allah yakan yi wa mutum azaba a kansa wanda shi ne lamba ta goma ashirin da ɗaya a cikin littafin ƙarfin mufsanat bayani ne akan ƙazafi abinda ake nufi da ƙarfin mufsanat wato mutum ya yi wa mace katangantacciya killatacciya keɓantacciya mai mutunci mutum ya mata ƙazafi ya mata sharri na cewa ta yi zina ko ka samu mutum namiji katangantacce killatacce mai mutunci mai kare dokokin Allah ka yi masa ƙazafi ka ce ya aikata alfasha ya yi kaza wannan kabira ne daga cikin kabayar zunub ana <clears throat> zunubi ne babba cikin manya-manyan zunubai da Allah ya yi alkawarin azaba wa ma'abucin wannan zunubin Allah kiyaye ƙazafi shi ne ka ƙirƙiri wani abu wanda ba shi da asali ba shi da tushe haka kawai ka liƙa wa ɗan uwanka ka ce ya yi kaza wanda wannan abun daga baya zai ɓata shi ba yabo ba ne gare shi in an ce ƙazafi wani abu ne na ɓatanci ana iya yi wa mace ana iya yi wa namiji amma nan misali da malam ya kawo mana ya kawo misali ne da hadisai da ayoyin da suke magana akan amarci amma ba yana nuna cewa kuma idan an yi wa namiji ƙazafi ya halatta ba malam ya bude mana da ayoyi na alkur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adhabun adhim yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ya sake cewa Allah ya ce wallazina yarmuna al ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون lallai waɗanda suke jifan katangantattun mata gafalallu muminai masu imani wanda suka musu sharri suka musu ƙazafi hukuncin su Allah ya tsine musu albarka a duniya da lahira kuma suna da azaba mai girma a wace ranar yau matashadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ranar da harasansu za su musu shaida alfina da kuma hannayensu za su musu shaida